To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a masu sauraro makon wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. Jama'a muna tare da Sheikh Malam Dahir Umar Suleiman Bauchi wanda zai ci gaba da karatunsa yau da za mu zauna ne da ku da Sheikh Sidi Bashir amma due to ranar talata na ɗaya wani gudun tafiya ne wanda Sheikh Malam Dahir ya kamata ya zo ya yi ya ci gaba da raddinsa zuwa ga dr idris abdulaziz a kan karayyakin da yake musu a cikin da sunan allah ya taimake ka wala malinawa a cikin akida akidansu to ba shak ban ɗahir ya ce karya ne abin da ake faɗa domin san babu shi a cikin littattafansu inda aka fara kenan wannan good morning show da ake yi tashi lafiya to Allah ya mu gaba daya ina gani a yanzu a Sheikh Madahir zai ci gaba saboda mun ja lokaci sosai a ya kawo bidiyoyi sosai wanda za mu sassaka a kan karatun da aka yi a bara da shi da Idris ya zo ya yi raddi a kan karatun da muka yi wanda shi ma ɗayar ke binsa yake masa raddi shi ma ya zo ya mana raddi akan wannan karatun da za a ci gaba to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu shek wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu na farawa da alhamdulillah assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi alullah Uh, sarki zaki mujaddadan ina ce nima assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu tare da fatan alkhairi da dukkan mai bibiyan mu a wannan shafi naka mai albarka ah, sarki zaki muna warwara ne ko raddi ko martani zuwa ga ɗaya daga cikin malaman salafiya a wadda yake da zaune yake zaune a nan garin bauchi kuma wadda tun da daɗewa kusan shekaru kusan ashirin mun sarƙafe tare da shi yakan faɗi magana a kanmu mukan faɗa a kansa kuma ya san da haka ɗin wadda yau za mu yi alama da zai tabbatar da haka ɗin sarki zaki ba tare da mun ja lokaci ba a akwai kilif na farko da nake so ka danna mun don in sharhi in ya kammala na'am ba shi ne wannan shi are ji daɗi ya kamun ziyara nan ba wannan mai sa wannan taya kan safarin nan waye ne da lamajin a nan na ce na ce billahi lazi la ilaha illa huwa gabanin wannan abu ni ba ma san shi a nan boci ba ka san ɗan shiya da makirci wata ɗan shiya ba tsoron Allah ka san abin da ya yi sai ce wai na san shi wai dalilin saninsa sai ya ɗauko wannan bidiyo na ziyarar da ya kawo mini ka gane sai ya saka inda nake cewa ɗan uwa ya kawo min ziyara kuma a ranar ne ba ne wannan magana ce ban taɓa saninsa ba gabanin wannan ranar to ka duba ɗaya ko gane ba ne abin faɗa ne a ran da ya min ne bane na ce wallahi ni daga wannan gabanin wannan wallahi ban taɓa saninsa ba to kuma wai da ya zo yana so ya rikita da mutane sai ya ce ah, to gashi kun ce bai sanni ba ko ba ya ce bai sanni ba wato ya yanki magana ta ta kwanan nan da nace ban san shi ba sai je dauko wancan sai ya saka ce to gashi ka ce baka sanni ba to gashi yanzu har ma kana cewa dan uwa dan uwa tahiru ka duba ta dalisi ko ka ta dalisi ba wanda kuma wawaye in ba su gane wace to ai to ai malam ya warware kansa eh ce ka amma dan dan ya tsinanne ne bai tsoron Allah a wannan ne ba nace daga bani ya kamun ziyara din nan billahi alladhi la ilaha illa huwa ni ban san shi ba ina nan ne ma ake gaya mu cewa gashi ya zo ka tana wani ya na kusa kusa nan sai ce ya san ni wai na san shi na san shi a ina ganin sama ni ba taba yi ba wallahi kamun lokacin eh kai ma shaida ne kai ka ja mun baki ma a ce gashi ya zo sai na ce kawai ya shigo shi da na ce to wallahi gabanin wannan ranan ni ban san shi ba kawai sai gashi shi ma dai anan ya faɗa ce ban san shi ba amma saboda su mujrimai ne ba su tsoron Allah da ya je sai da ko magana ta ta kwana ne sai saka to malam Idris ka ce baka sanni ba ko eh baka sanni ba sai sa wancan tsoho na ziyara din sai saka shi to gashi mujrimi ai ka suke su sa rawani su yi ƙarya su sa taya <laughs> ai shi ita ce rawanin tasu Sarki zaki zai bayyana wa al'umma tsakanin ni da nake sa rawani nake magana ni ne makaryaci ko shi da yake sa hulan fastoci da Yahudawa shi ne makaryaci. In mutum ya saurari wannan jawabin har zuwa ƙarshe zai fahimta. Ya yi maganganu ya ce wai sakamakon menene saboda wai na ji daɗi sai na kawo masa ziyara. Wannan magana da ya faɗa karya ne. babu wani abu da ya yi wadda na ji daɗi ya sa na kawo masa ziyara na kai masa ziyara ne don masa jajen kama shi da aka ce gwamnati ta yi bayan an sako shi kaga anan ya mun karya kamar yadda ya saba sannan ya yi bayani akan cewa wai na ce ai ya sani alhali shi kuma da ya ce uwa ɗahiru zauna a ranan ne ya sani haka ya ce a ranan ne ya sani sai ya dinga cacca kuɗa abu ban sani ba ko tsufa ne ke damunsa amma bai tsufan da za a ce ya ruɗe ba saboda sarki zaki yana haɗa maganan ziyara ziyara ziyara a ziyaran da na je masa babu kalman ɗan uwa ɗahiru a cikin ziyaran kwata-kwata kalman ɗan uwa ɗahiru da ya ce wannan lokacin da yake min martani akan kasim suleimani amma ya rude ya ɗauki gabar ya haɗa da yamma kuma za mu tabbatar da haka ɗin a cikin jawaban da za mu yi insha Allah. Sarki zaki da yake ƙoƙarin ya nuna cewa wai ya san ka wata tsiya ce, har ma yake ce shi bai san ni ba. Danna mana kilif na biyu sai in fitar da wani abu. Clip na biyu. Bana ji, bana ji. Ah, don Allah, jama'a kan ah, Facebook in kuna jin mu kuna ganin mu don Allah ku zana mini yes saboda ina ganin kamar na samu technical problem nan ga. In kuna jin mu kuna ganin mu sosai ku zana mini yes don Allah. Eh, yanzu yana jin ka ni kan. Eh, kai kana ji na su da ke gani saboda na ban ganin ah, wani aro nan ban ganin shi. Ɗan TikTok ba ku ba, Facebook nake magana. All right. الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد آه يوشا بكوي غواتن دا ألف دبو دبو دبقوي زام za mu gabatar a matsayin raddi wanda ya shafi difa'i a kan wani malami daga cikin malaman ahlus sunna masu da'awan salafiya wanda sakamakon sa shi da aka yi a ɗaya daga cikin tashoshi na talabijin a wani fili da ya saya wanda ake kira filin fatawa ko da yake mu mun yi ma wannan fili suna filin ɓatawa domin gaskiya abin da ya sa na samu wannan fili filin ɓatawa saboda a wannan filin ne ake bata haɗin kan musulmi a wannan filin ne za a fito a zagi ɗan izala a ci mutuncin ɗan ɗariƙa a kafarta ɗan shi'a wanda abin ya kai ga yanzu har ma halatta jinanin mu ake yi kamar yadda shi wannan mutumi yanzu za mu sa shi zai faɗa da bakinsa tunda bayani yake yana nuna cewa shi ɗan shi'a in ba an kashe shi ba ba zaman lafiya yanzu dai mu saurare shi shi su kai ba zaman mutane ne fitinannu in ba kashe su kai ba ba kashe su lafiya sannan washe gari a wurin lectures din. ya ci gaba da bayanin cewa da ɗan shi'an iraki da na najeriya duka ɗaya ne kuma su saurari abin da zai biyo baya mu sake sauraransa mhm. to kaji ko a nan eh, ka ji yan shi'an bauchi ma sun yi munnan kai saddam a aqidan su daya a aqidan su daya aqidan dan shi'an iraki shine aqidan dan shi'an bauchi aqidan dan shi'an iran shine na nan haka nan in su ma sun yi murna sun yi rawa daidai ne daidai ne amma da su yi kuka da su kuka da su kuka kuka saurari abin da zai biyo baya bayan murna man fa'ala ma sha'a laqiya ma sa'a da abin da ya faɗa amma wani abun mamaki saboda baya da kunya wannan mai wannan magana sai gashi daga baya yana karyata cewa ya yi maganan nan ne da yan shi'an najeriya sai a wani kaset wanda ya yi a baya wanda aka yi ranar sha hudu ga watan ɗaya ya zo yana karyata yanzu abin da ya faɗa cewa da yan shi'an najeriya da na iraki da na iran duka ɗaya ne sai ya zamo yana nuna cewa shi ya yi magana ne da yan shi'an iraki har mu ji gun da ya warware maganan da yanzu ya yi shi muka fito muka yi kasar a kai akan shi'an duniya ba ma shi'an najeriya ba shi'a ta duniya da aƙidunsu da komai to Allah da ikonsa sai yan shi'an ba ma da najeriya sai yan shi'an bauchi suka ce a to ai su kungiya ne mai zaman kanta an mata registration bai kamata a yi magana a kanta ba a'a kun yi wani sabon abu shi a aboci aka haife ta wani muna maganar kututunta asalinta da aƙidunta shi muka tako. ba shi an bauchi ba shi an bauchi suwa ya kamiya ina fatan mai sauraro yana biye da mu da yake cewa daga farko ya ce da shi an iraki da shi an bauchi duka ɗaya ne amma yanzu ya zo ya ce ba da su yake yi ba sarki zaki 2007 eh? kenan wannan ranar sha bakwai ga watan ɗaya 2007 na yi masa wannan raddin bayan wannan raddin na masa raddodi kaman guda hudu duka in ka haɗa guda biyar kenan kuma dukkansu ya saurare su kuma har ya yi martanin wasu maganganun da na yi amma da yake baya tsoron Allah mm. ya ce bai san ni ba kafin shekara uku da ya wuce bai san eh, shekara biyar da ya wuce bai san ni ba alhali ga 2007 ina mai martani yana min martani sarki zaki 2007 ya aka yi na san wannan abin nan wannan kaset din ya isa zuwa gare shi shine mun kirkiri wani mutum dan shi a wanda ya je ya samu ɗalibinsa ya bashi ya ce ya kai wa malamin su da ya kai wa malamin malamin ya kore shi ya ce wuce ka tafi kai ne mutum na tara da kuka kawo mun wannan jawabin mm. zan yi magana kuma a kai to ya ce yau bai sanni ba to mm. sarki zaki karka yi mamaki don yanzu ko ya ruɗe ne tunda yanzu abin ya yi kusan shekaru ashirin yi ya ruɗe ne ya rasa yadda zai yi to amma sarki zaki domin mutumin da ma yanzu yanzu zai yi magana in an jima ya manta ya kawo abin da ba haka ba ai danna mana jawabi na gaba ka ji abin da yake cewa kuma sun je sun samu jahili duk abin da suka yanko suka kawo masa sai ya saka su yanko su kawo masa ya saka yi to shayi akwai akwai sarki zaki sarki zaki sarki zaki ya iya eh, sunan shi ah, baya bukatar taimako annabi sallallahu alaihi wasallam eh sarki zaki a nan ka ji abin da ya ce sake maimaitawa ka ji sai mu je na gaba za ka gane kuma sun je sun samu jahili duk abin da suka yanko suka kawo masa sai ya saka su yanko su kawo masa ya saka yi zagi ya yarda a nan yankowa muke yi sai a kawo ma kasa dan na gaba kuma ka ji da ya nuna kai kake yankowa da kanka kasa abin da yake yi ma sai dan yanko dan dan wurin magana na kankani in ya yanko sai su saka ta shi kuma wani dan dariƙa sai kama barza na duka an yanke ƙarshen magana na an yanke bayanta dama don su yi sabis ɗin ta haka yake in dan shi'a ya zo haka zai in dan dalika ya zo haka ɗin ma haka yake tufka da warwara da. tufka da warwara haka yake sarki zaki shi yasa so da dama waɗanda suke gabansa su suka bi ban tausayi yanzu yanzu zai yi magana in an jima kaɗan ya goge maganarsa amma ba su iya gano cewa maganar da ya yi na farko a yayi na ƙarshe ta goge na farko sarki zaki sake danna clip na gaba ka sake jin wasu warwarorin kuma da ya yi su ma. Ko da kana so mu maimaita shi wancan mu kuma sannan mu ji daga. Wannan ka ai ka ji gun da ya nuna cewa mu muke yanka mu kawo ma alhamdulillah sako ya isa sarki zaki. A nan da muka fito muka ce ba kai kake yankewa ba mu hmm. muke yankewa mu baka shine daga baya sai ya gyara amma kuma ya gagara Wancan jawabin gunda ya ce kai kake yankewa shine na farko amma wannan kuma wanda ya yi kwana-kwanan nan ne ya bai wuce kwana uku ba yake cewa sai su yanko su bashi alhali a baya kuma ya ce kai kake yankewa kake sawa so saboda haka wannan wani irin mutum ne wanda yake shi da kansa in ka kalle shi musiba ne shi kansa ga kansa saboda yana cutar da kansa da kansa amma fa a wurin masu hankali ta hanyar yau yayi magana gobe ya rusa ta hanyar yau yayi magana gobe ya kare ta abin da ya faɗa dan na clip na gaba mu je zaka ji shigen irin waɗannan din ma wanda ya Falastina su amma saboda shi'a ne Falastina su amma saboda shi'a ne Falasɗinawa su hama. Abin tambaya waye ya ce Falasɗinawa ‘yan shi'a ne waye faɗa, mana kawo gurin. In baka kawo ba ka tabbata makaryaci makiri, makiri, mu maye. To, abin tambaya waye ya ce Falasɗinawa ‘yan shi'a ne waye faɗa, mana kawo gurin. In baka kawo ba ka tabbata makaryaci makiri, makiri, mu maye. To mu je na gaba. Ya ga take taimakon Falastina su saboda Shi'a ne. Falastina su saboda Shi'a ne. To na'au. Mutumin da ya zamo ma kansa fitina da musiba ta yadda yanzu zai yi magana in an jima ya karyata kansa da kansa. Yau zai yi magana gobe ya karyata kansa da kansa. To wannan mutumin har zai zamo mu'tabari, har zai zamo abun dogara, ni ina ganin da ɗalibansa sun bi shawaran ɗaya abokin nasa na Kano, wala Allah da zai fi musu. Amma ba komi sarki zaki mu ci gaba da danna jawaban nasa za ka ji wasu maganganu da yana daban. Na. Ah. annabi Musa sun rabu da Samiri ko ba su rabu ba ina ne wato in ba dan jahili bane ka san ya dauki taya ne ya san a kansa in ba dan jahili bane ina a ce maka da'awa ba ta girgijewa ta watsar ai gyaran da'awa ne ma ta rika girgiza tana zubar da dattinta shine za ta dore amma duk wani kamu in yazo yazo da ra'ayinsa wani yazo neman duniya ne wani ya zo da son zuciyarsa kawai shi da sa biye masa ya kashe da'awar a ya kashe da'awar ta ka san shi mai taya <laughs> mai farar taya shi shi yana goye aibi ne da san gyara bace ai dole sai da girgiza ba zai yi farko ai dawa kamar mota ce kowa da tashar sa akwai kuma yan dale akwai wanda sai sun je ƙarshe akwai da sai sun je ƙarshe amma wai kana kaba wai misali ha, mutane nawa ne a majalisar manzala manzala ya kore su Ta zai gina yake ce manzala manzala halinsa ne bai da kyau ya kore su eh? siyasa ga siyasa ma kullum jami'in siyasa ga a koruwa ne a koruwa ne su gaba za su iya tafiya da shi ba ko ɗan siyasa da yau suna in good time da wani gobe ana uwa ka ubanka haka rayuwa ta gada dole ana tafiya da saba ba aibi bane wannan ba aibi bane kai mai taya ba aibi bane yawa a to kyale su bari mu koma cikin su a shiya din bari mu koma cikin shi'a don Allah tunda alzaza ke fito da da'awarsa ta shi'a duk wanda ya taso da su suna tafiya a nan bauchi zan kirga maka saboda saboda 20 wanda sun bar tafiya. sama da 20 Hussein da da ba tafiya sai ke bar Hussein Abubakar da Hassan ba su tare kai bala ba ba karami ha Muhammad Yusuf na mai duku bai taɓa bai taɓa alzazzaki ba ya yi tafiya alzazzaki ka je Kano ka gani Hamza Lawan da Hamza Lawan tare suke su daurawa tare suke su a Aliyu Bashir tare suke akwai wadda ma shi a ta girgiza suka watsa kamar shi a mada shi bai da kunya ba zan gaya maka ɗarurukan yan shi da suka yi baran baran da alzazzaki ba wasu ma kunduma masa ashe suke yanzu kunduma masa ashe suke Shai Daurawa da ɗan shiya ne? Daurawa bai taɓa shi'a ba, amma da gaske ne da ya bi Sheikh Zagzaki. Lokacin ana Muslim Brothers. sarki zaki hmm. wannan maganganun da ya yayi ne saboda ya yi raddi zuwa ga maganar da na yi na cewa ɗalibansa suna barinsa saboda halinsa hmm. to sai ya kawo wannan a matsayin raddi hmm. ya ban tausayi da ya kawo wannan shiriri tan a matsayin raddi amma bari in warware zare da abawa wala Allah shi in bai gane ba wasu daga cikinsu za su gane sarki zaki ya ba mu misali da cewa annabi Musa gashi sun rabu da Samiri a rabuwan da annabi Musa ya yi da Samiri annabi Musa ne ke da gaskiya ba Samiri ba sannan ya kawo misalin cewa wai ai annabi yakan kori wasu sahabbai a majalisinsa idan har annabi kaga ya kori wani sahabi a majalisinsa to annabi ke da gaskiya ba wannan sahabin ba ya kawo maganar Sheikh Ibrahim Zagzaki cewa shi ma ya rabu da wasu daga cikin ɗalibansa sai ya kawo misali a Bauchi nan ya ce akwai Hassan akwai Husaini akwai eh, Bala Baba Karami sai kuma ya ce ga irinsu Daurawa ga irinsu Muhammad Yusuf ga irin su Bashir Aliyu to waɗannan mutanen da duka ya jero su ɗin dalilin da ya sa suka bar malam zakzaki shine suna ganin yanzu ya zama ɗan shi'a su kuma lokacin da suka bi shi suna sunna ne shi sa ɗazu da ka tambaye ni akan daurawa Eh, na maka bai yi shi'a ba. Shi ya bar harkan malam zazzaki ne ma saboda shi yana ga ana shi'a yanzu. To, su wa'annan kaji dalilin da ya sa suka bar malam zazzaki. Hmm. Ganin cewa yanzu ya zama shi'a, su kuma 'yan ahalin sunna ne. Kaga dalilin, wato saɓani ne na fahimta. Ya sa suka rabu da malam zazzaki. Hmm. sai ya sake kwafsawa sai ya ce ka je kano su hamza lawan hmm. to da farko dai ina son ce masa babu wani mai suna hamza lawan a kano wadda ya bar malam zagzaki in yana nufin malam hamza lawan da aka sani shi a kaduna yake kaga har garin ma bai sani ba saboda haka shi yasa ma ya zama hukuncin da yake ba daidai ba to mu ɗauko malam hamza lawan din wanda shi kuma ya rabu da malam zazzaki quiet okay amma shi dan shi'a ne hmm. me yasa ya rabu da malam zazzaki ba abin da yasa ɗalibanka suka rabu da kai ne yasa ya rabu da malam zazzaki ba hmm. abin da yasa ɗalibanka suka rabu da kai su ba sun rabu da kai still suna kuma sunnan sun rabu da kai ne akan ɗabi'unka na fushi da kaushin hali da zage-zage da cin mutunci akan wannan ne suka rabu da kai shi kuma malam hamza ba zai ce maka ya rabu da malam zazzaki akan wai malam zazzaki yana masa kaushin hali da zage-zage ba ba haka ba ne wannan fahimta ce shi ma tasa da yake ganin a shi an ci kaza ya kamata a yi ba kaza ba shikenan ya kama hanya amma maganar da kake yi kake kwatantawa ba ɗaya ba ne sannan ya zuwa yanzu malam zazzaki yana da waɗanda ya fara movement da su kuma har yanzu suna tare da shi saɓanin kai babu wanda kuka shi shi shi shi dr eh, abin idris abdulaziz duk ɗalibansa da suka fara da'awa da su duka babu ko ɗaya yanzu wanda suke tare da shi hmm. saboda kaushin hali da yake da shi hmm. za ka ji yana ce musu ku jiyo mun da fanka na nan ni na saya wannan ba na masallaci ba ne a cikin hutu ba? Aha. Sarki zaki kenan. Ko ka yana ce a kawo waye wayarsa ta yi ƙara a kawo ba za mu ba shi ba sai bayan sati. A? A cikin karatu? Wannan ba ina gaya ma abinda aka ban labari ba ne abin da na ji ne ba na ce maka ina bibiyarsa ba? Eh, eh, na ji da kunne na ne waɗannan maganganun da kunne na na ji a sis phone mutum cikin karatu a kabi phone shi domin phone yarin kawai sis phone sosai sosai ah, sosai an yi rigima wallahi so ala ayi halin sarki zaki abin da ya nake nufi daban abin da shi yake nufi daban bai gane maganganu wata ran sai an mai dalla dalla to gashi na maka dalla dalla din eh sarki zaki mu je zuwa clip na gaba kuma a daidai wannan sannan sarki zaki da yake da ya kamata ya zama mai tausaya wa magoya bayan su kada ya rika ɗiban su ana zuwa ana kashe su alzazzaki ne yake yi haka yake yi ya kai su Abuja a harbe su a sa musu tiyakas a Kano ne ina akwai babun da yake bane ai sai sa na dage na naushe shi a lulu a gaban su kuma masu hankali sun gano nace in kai mai hankali ne ba za ka ɗiban yaran mutane kana sa su a cikin hatsari ba na ce kai an yi wa 'ya'yanka da ka so ko zan sai ga 'ya'yan nasa ba guda uku a kashe na ce to kai ma ji a wannan mutumin mutum ne wadda don ya sharara ƙarya duniya tana ji abu ne mai sauƙi a gunsa wannan fa yana magana ne wai lokacin da aka gayyace shi wannan taron eh. wai ya nuna cewa bai kamata malam zazzaki ya dinga ɗiban yaran mutane su dinga zuwa ya ana kashe su a abuja ba wai ya faɗa haka kuma ma har da aka zo a kashe masa ‘ya'yansa ya ce kai ma ka ji abin da mutane suke ji alhali wannan maganar babu ita kwata-kwata a cikin jawabin da ya yi jaje da alhini ya tayar shek zazzaki don namu ji abin da yake cewa sabanin abu eh, da farko ina mika godiya ga shakikin malam da yake kusa da ni kuma mun gaisa ina masa sanu da zuwa bayan haka ina jalje da taziya da abubuwan da suka faru a wannan tafiya da ake wadda kuma dama irin wannan tafiya da samu jarrabawa daga lokaci zuwa lokaci to Allah ya sa mu ci jarrabawa din to mun ji sarki zaki a wurin abin da yayi jaje yayi kuma yace abin da yake faruwa a cikin na kashe mutane da ake yi jarrabawa ce ba cewa yayi wai wai wai karka ɗebi 'ya'yan mutane ka kai su Zariya a je a kashe su kamar yadda ɗazu muka danna shi daga farko ya ce ba ba haka ya ce ba saboda haka shi don ya tsaya ya tsara ƙarya kan a wurin ba a wurin ba fa to abu ne mai sauki shi a gurinsa shi yasa a huɗuban ne ya maka ƙarya ai ce kai kake yanke jawabansa sannan kuma yanzu a hudun ban ne kuma ya ƙaryata kansa da kansa ya ce ana yanko maka ne kana sawa wurin ba ya zama wurin karya wallahi shi yasa baffa hotoro yake cewa ban da yake yi ba zai hana mutum ya yi ciniki ba ban da idris yake yi ba zai hana mutum ya yi ciniki ba haka ya ce ya ce idris ban da kake yi ba zai hana mutum ya haka ya kira ki ko da yake yanzu sun haɗe suna shiri saboda haka sarki zaki wannan mutumin in ka san shi mutum ne wanda yanzu yanzu zai ce ma fari ya rantse da Allah akan farin ya wallahi gobe sai ce ma baki yace kuma ya rantse da Allah akai to abin da yake bata masa rai da wannan da wannan shafin naka a wannan shafin ne muke zuwa mu tona asirin wannan abin da yake yi saboda haka ransa sai ya ɓaci sarki zaki ina ma bishara na'am bisharar da nake ma shine shi kansa ɗayan biyu imma yana sauraron shafin naka shi ya sa ma idan yau ya ce kai kake yankewa aka masa raddi a kai gobe ke zuwa ya canja imma kuma a'a akwai wadda ya sa su su ji su zo kuma su gaya masa alhamdulillah kowane ɗaya daga ciki ya faru ci gaba ne in shi ne da kansa ya kalla sai mu ce ya hana ɗalibansa su kalla shi yana kallo in kuma wani ne ya wakilta shi ya dinga kallo masa ya dinga ba shi labari sai mu ce nan ma alhamdulillahi ya hana wasu ɗaliban nasa amma duk da haka zuciyarsa tana tafarfasa ta gaza haƙuri don jin raddin da muke yi a kansa alhamdulillahi sabatal maglub abin da muke nema ya samu sarki zaki in har ina da numfashi duk ranar da wannan mutumin ya zo yayi ƙarya akan mu zan fito in ƙaryata shi saboda ƙaryata shi addini ne hmm. ba zai yiwu mu zauna da ranmu ana mana ƙarya ana mana ƙazafi ana mana sharri ba sarki zaki hmm. idan mun yi haka mun cutar da kanmu kuma wani zai ɗauka abin da aka faɗa a kanmu gaskiya ne alhali ba gaskiya ba ne saboda haka da ci gaba da danna mana jawabansa don mu ga yaya yake hakikaninsa daga cikin jawaban nasa dab da sallah ɗin nan in ba dan ina tausayin ku ba Wala Allah kaɗai ya sa abin da zai faru saboda zalunci ba kawai gwamnati ta ce sai na yi sallah a kurkuku akan tauhidi amma me nace muku ku ya kuri. zan yi sallah na a kurkuku ku je ku yi a can da nayi sallah a kurkuku a can aka zauna lafiya me ya faru to inda wancan mahaukacin ne da yanzu ana ta zanga zanga free malam free malam free malam free malam na sarki zaki hmm. ya yi ƙaryan cewa wai akan tauhidi aka kama shi eh. a kan tauhidi ba ne hmm. in kuwa wannan abin da ka faɗa shine tauhidi hmm. to me yasa ba mu ga su ibnu taimiyya sun rigaye ka a wannan tauhidin naka ba me yasa ba mu ga sauran mutane sun rigaye ka a wannan tauhidin naka ba malam buhari mutum na'am me yasa ya kamata ya zama idan wani abin da kai na cewa kai ba ruwanka da taimakon annabi idan har tauhidi ne to ya kamata ya zama cewa wasu a samu sun gabace ka ne da wannan nau'in tauhidin amma da yake ba tauhidi ba ne shi yasa sannan abu na ƙarshe da ya rufe da shi shine zagin shek Zakzaki gunda yake ce masa da wancan mahaukacin ne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 malam naka ji a isar da gaisuwa na tunda kai shakikin sa ne ba cinya ba kafan baya ba cinya ba kafan baya sarki a gurin ga abin da yabo yayi mm. amma da ya zo nan kuma sai ya yi zagi din me za yi wannan ɗabi'a to ai sarki zaki ka gane wai idan idris bai yi zagi ba waye zai zagi in kana da hujja kakan kawo hujja ne mm. in kana da ilimi kakan kawo ilimi ne to tun da babu hujja ba ilimi me ya kamata yi zagi cin mutunci karo yau ya ce gobe ya ce bai ce ba haka ɗabi'arsa take kuma ba yau ya fara ba ba tun a baya tun shekaru kusan ashirin gashi can mun danna sarki zaki a lokacin da ya yi wancan abin cewa ya a kashe in ba a kashe 'yan shi'a ba ba zaman lafiya wasu daga 'yan shi'a suka kai shi kara suka kai shi zuwa ga dss ya je ya ce karya ne aka masa in an isa a kawo gun shi yasa kaga jina danna jawabin gun da yake ce 'yan shi'a mutane ne fitanannu in ba kashe su aka yi ba ba zaman lafiya to na daddanna masa wanda daga nan ya gagara sake cewa shi bai ce a kashe 'yan shi'a ba amma yanzu ka ji abin da yake faɗa so sarki zaki a daidai lokacin da zan iya cewa Allah ya jarabci 'yan izala da 'yan ɗariƙa da 'yan shi'a da Dr. Idris Abdulaziz a daidai lokacin kuma sai in ce alhamdulillah kuma Allah ya jarabci kans Allah ya jarabci Idris Abdulaziz da Idris Abdulaziz domin shi da kansa fitina ne jarabawa ne ga kansa ko ba komi ba dukkan <laughs> mutane da suke sauraron sa ne marasa hankali ba idan yau mutum ya ji kace abu fari ne zai rike in yana da hankali duk ranar da ka zo kace baki ne to zai rikolin ya tuna cewa a baya kace fari ne shi yasa ni duk jawabinsa da naji nake ajiyewa sarki zaki saboda na san gobe zai zo ya karya ta kansa da kansa shi yasa in ya karya ta kansa da kansa sai in yanko masa in danna masa in ce to ga halin naka um, Ci gaba da danna shi sarki zaki. kenan ya gama. Ok. Amma akwai wata magana kuma wadda ya yi. Eh, ok, shi an danna shi. Eh. Sarki zaki a gurguje zan ɗanyi yi magana na minti hudu sai zamo mun tsaya da minti arba'in kenan. A gurguje sarki zaki wannan bawan Allah hmm. don ya fito ya faɗa abin da ba haka ba har ya rantse abu ne mai sauƙi a gunsa. don ya keta kowane ne shi abu ne mai sauƙi abunsa ya zuwa yanzu a waɗannan jawaban ba kawai Sheikh Ibrahim Zakzaki hafizahullah ne kawai ya fito ya soka ba a'a ya mun danna shi gun da ya soki ɗan uwansa ba salafe wanda ya dinga faɗi tashi kan ganin an sake shi shine Dr. Sani Rijiyar Lemo ya mai kaca kaca ya kira shi da makaryaci ba irin kalmar da hakkare ya kira shi da shi mhm. kawai mun yanko daidai iyagun da yake baya da yawa da shi kenan muka sa sarki zaki so wannan ita ce ɗabi'ar wannan mutumin zagi cin mutunci ƙarya ƙazafi sharri kuma alhamdulillahi mutane suna gane shi lokaci bayan lokaci a wannan ƙarya ƙazafi sharri ƙage ɗin kai ma ka samu naka ko da yake dai daga baya ya zamu sai dai bai yi irin na ɗan uwansa malam Bello ya ba shi Bello bo in yayi katobara yakan ce da akwai katobarar da na taɓa yi shi wannan bai yarda ya ce yayi katobara sai dai ya fito ya ƙaryata kansa da kansa ba tare da ya ce ya yi kuskure a baya ba kamar yadda dai yanzu misali muka sa shi Gun da a baya ya ce kai kake sawa daga baya kuma ya zo ya ce mu muke yanka mu baka kasa so eh. saboda haka sarki zaki hmm. dangane da zagina da ya ta yi da mun habaici da ya ta yi da cewa mai taya mai farin taya haka ya dinga kirana hmm. sai in ce maka dr idris ka makara ai ka manta ne da cewa 'yan satuttukan da suka wuce ka kira ni da mulhidi ka kira ni da zindiki hmm. ka kira ni da nabiz hmm. ka kira ni da wawa mahaukaci dabba ka kira ni da jahili hmm. sai yanzu ka kare kuma a mai farin taya zagin naka sun kare ne ni ina so in kure ka ne a zagi in dai don in na kawo maganan hujja da ilimi za ka zage ni to zan ci gaba da kawowa don ka ci gaba da zagin mu ga gun da zagin naka zai kure ya zuwa yanzu zagin ka ya kure ne sai ka dawo sifanta ni da cewa mai farar taya na'am na sani a wurin ku shi wannan rawani din a wurin ku salafawa kuna da aƙidar cewa ba ba ba sunna bace amma kuma eh a sun ce ba sunna ba ce amma kuma malamanku ba su yarda ka walakanta ba saboda sun ce mubahi ne annabi kuma yana sawa sallallahu alaihi wasallam shi kansa cewa da suka yi din ba sunna bane sarki shi kansa da suka ce ba sunnan bane ai kuskure ne sarki zaki sun ce wai al'ada ne shi rawani eh kafin musulunci ana yi to sarki zaki kafin musulunci ba a aure wayannan mutanen to amma dai mu kaddara a yadda suka ɗaukan su wasu a cikinsu sun ce mubahi ne kawai suka yi shiru wasu a cikinsu ina nufin manya-manyan malaman su fa irin su bin baz irin su uthaymin irin su albani na yi bincike sosai akan maganganunsu wasu sun ce halal ne wasu sun ce sunna ce amma ta al'ada ba sunna ta ibada ba amma shi yanzu da ya tashi sai ya fara izgili da abin wala Allah da ni ne zan ga mutum ya gala wando in faɗi wata magana a kai da yanzu an kafurta ni ko da yake kafurtawan ku shi kamar ma daidai ne in ba ku kafurta mutum ba ma kamar yana nuna ma bai kan daidai kenan to saboda haka sarki zaki ai ya ci baya da ya yi zage-zage yanzu kuma ya kare a mai taya sannan in baki ne ka fito ka faɗi abu zan iya ce ma kai ma mai hula irin na fastoci da yahudawa kuma an duba za a ga haka ne ka ji mai hula irin na yahudawa ne ke zagin mai rawani hakun mm. mamaki to amma ba mamaki mm. saboda haka duniya take sai ta ba da dama ga wadda yake shi ba komi ba kuma baya kan hujja baya kan dalili in ya so hisabi sai ranar kiyama sarki zaki a bude a buɗe wayoyi alhamdulillah madan buhari shi ka rubuto number mu kenan insha Allah za a bude layi kowa za ka kira ka tsaya kan topic in ka sauka kan topic ko kuma irin wanda kwanaki ya zo mana ya confuse ya gigice ana ana buga masa duk irin ka in ka zo za mu ajiye kai ba mu da wannan lokacin da mutum zai zo wawatar da hankalin mutane nan duk abin da malam daire yake faɗiwa a nan kuna gani yana kawo hujja yana saka audio da video kuna ji shi sa ko malam daire ne bai kawo audio kuna gani na mace to malam a da shi ce in bai kawo audio bai yi magana ce to malam ai ba mu ji wannan ba to mm. malam ko mana to kan da ake kare sa in ka zo za ka yi tambaya ka tsaya kan abinda ka ji malam ya faɗa abinda malam bai faɗa ba kaka kawo mana shi a nan shi yasa a mun bude layi kenan kowa zai iya kira wannan layi yan tiktok kuma za ku turo naku invite wanda ke neman ya shigo ya yi magana a cikin wannan insha Allah na barin gyara musu wasu alaikum rahmatullah sarki zaki barka da Wa alaikum wa Allah. Ya suna ka kira? Eh suna Muhammad Bakir Hassan daga Taraba Jalingo. To <laughs> Eh gaskiya ni gaisuwa na miko da jinjina da yabo ga Malam Dahir. Masha Allah. Hakika muna. amsawa Malam MB Hassan. na masha Allah muna godiya sosai masha Allah amsawa sai mun gode Allah ya saka maka da alkhairi mun gode maka sosai bar mu ba wani dama kuma ah, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu kola assalamu alaikum warahmatullahi eh ba kai ba kola da kira direct kai kai kan tiktok tsaya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu kola da kira direct Wa alaikum salam mutum da barakatuhu sarki zaki. Na sarki kola ya sunan gargar naki kira. Sunana Ilyas Minalla Abdullahi daga Abuja, Najeriya. To masha Allah Ilyas Minalla kana tare da Shekman Daira ta wannan layi. To muna mata barka da zuwa. Masha Allah yana Ina amsawa Malam Ilyas. Ya so dama ina so zan yi tambaya ne game da akida na Shia. To bismillah. Bismillah. Ah ah. ah bismillah. fa'ida yana cikin abin da shehi ya tattauna ko babu eh to sarki zaki tsakan da ni ina following na recording shi to amma na makara <laughs> Sarki da kamu zaki ba shi dama yayi tambaya ɗaya a kan abin da ba maudu'i ba ko da guda ɗaya a bashi dama ko mu baka dama jama'a kun ga malam yace a bashi dama ku ya hakuri eh, bismillah kola eh, to eh, tambayar da nake so na yi mashi a shi ne tambayar da nake so ba a game da shi'a shi ne eh, a ƙida na shi'a mutane da dama na suna a kan addini ko ba sa yi a kan mene? yan shi'a ba sa yin abu a kan addini eh, <laughs> kamar me kenan misali in ka kula gani yawancin malamu ka kula gani yawancin malamai daga ɗari gadin zuwa zuwa malaman izala da malaman suna haka ali suna a talafiya na ga kamar yawancin wayannan ƙungiyoyin suna yadda suna nuna cewa kamar shi'a suna kafirta sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam. buga point. Eh, eh. Wanda kuma ilimi ba haka bane. To shi ne nake tambayan malam ta ya ne zai kubin dina a kan cewa shi'a tana kan hanyar mai kyau saboda ka san ban zai fuskanta wani malami na shi'a ba sai yanzu Allah ya saka maka. Wato matsalanka, eh, bari in gyara maka in dai haka ne ka ce mini eh. Wato matsalanka kamar eh. kan da ake cewa shi'a suna zagi suna kafurta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. Shin wannan haka ne ko ba haka ba? Yawwa yawwa sarki zaki wannan shine tambayan. Allah ya saka maka. na gode na gode ai ko ni ma da hankali da ke jama'a don Allah ko ma da ya ba mu amsa wannan ah, sarki zaki a ah, wai daya i hakuri kola kola suna da yawa i hakuri na ka san magana ka ba shi kan ba a ah, abin da yasa ba mu son mu shagala abin da zai sauke mu kan topic ne tun da malam ya ce ba ka dan bari malam ya doki wannan minti kaɗan ya ba da amsa wannan ka yi hakuri ji? sarki zaki sarki zaki barin gaya maka wani abu a'a in ka kara tambaya duba in tambayan out of topic in yayi yawa wallahi mun fita kan karatu karatu ba bai bai tsari yau eh to wataran eto eh na gode maka wataran wataran mu yi haka amma a yanzu in muka sauka kan topic wallahi mun karatun bai da tsari ka yi hakuri ina ina ina maka fata alkhairi Allah ta tashi lafiya sannan kuma sarki zaki zan so ka kika da live sha Allah wata rana ka samu kai to insha Allah ka dawo next week ranar talata in Allah ya da. sarki zaki yana magana akan kaman shi'a suna zagin sahabbai haka ne ko ba haka ba eh suna zagi suna kafirta sahabbai to sarki zaki a na yi wani lecture jiya ko shekaran jiya inda na yi wata da'awa cewa a wannan musuluncin da muke yi ba a taɓa samun wani sahabin da aka zage shi irin imam Ali ba. Mm. Ba a taɓa samu ba. Kuma duk lokacin da ka ji wasu, wasu suna ce ana zagin sahabbai. Idan ka bincika ba za ka ga suna magana ne akan wani wanda ya zagi imam Ali ba. sai dai a ce ma abubakar umar Usman. shin imam alim ba a samun masu zaginsa ne hmm. amsa shine ana samu mu ɗauko wannan littafin na ibnu taimiyya duk da ba muhalli muhallin shahidinmu ba min hajji sunnatin nabawiyya fi naqdi kalami shi'a wal qadariyya a cikin juzi'i na bakwai a kuma shafi na saba'in da bakwai. Ibn Taimiyya ya kawo yabo ga Khalifa Abubakar da Umar, har ya nuna cewa Allah maɗaukakin sarki ya ce, Saye ji lazina amanu wa amilus salihati wuddan. Allah zai sa aso waɗanda suka yi aiki suka yi imani suka aikata aiki na gari. yace wa haza wa'dun minhu sadiqun wannan alkawari ne daga Allah kuma gaskiya ne wa ma'lumun anna Allah qad ja'ala lis-sahaba mawaddatan fi qalbi kulli muslimin kuma sanannen abu ne Allah ya sa kowane musulmi yana son sahabbai la siyamal khulafa musamman khalifofi radiyallahu anhum la siyama Abubakar wa Umar musamman ma Abubakar da Umar fa inna amata sahaba wat tabi'ina kanu yawaddunahuma wa kanu khairal quruni Ya ce dukkanin sahabbai suna son abubakar da umar kuma su dukkanin sahabban su ne mafi alherin alƙarni eh, wa tabi'in tare da tabi'ai da ya zo kan imam ali sai ce wallam yakun kazalika aliyun amma ali shi ba haka bane fa inna kasiran min sahaba shi ali kan mafi yawa daga cikin sahabbai wa tabi'ina da tabi'ai kanu sun kasance yubghidunahu suna kin ali wa yasubbunahu suna zagin ali wa yuqatilunahu suna yaƙar Ali. Tambaya a nan, kenan tun zamanin annabi, sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ina har zuwa yanzu ma ana samun masu kin Imam Ali. Me dalili na na cewa har zuwa yanzu a nan shafin naka ne muka danna wani basalafe yake cewa Imam Ali munafiki ne. Kuma ya ce malamansu ne suka hana su su faɗa. sannan a nan a shafin naka ne muka danna jawabin dr jale jalin gugun da yake cewa idan ɗan shi a je tsine ma abubakar kai ma ka yi aron kalmar nawasib na minti biyar ka koya masa hankali ka nuna masa alidai bayi da imani alidai alidai alidai sarki zaki yanzu menene ake zargin shi'a da shi har ta kai ga ana iya kafurta su ba zagin imam ali ba To yanzu bari mu karanta a wannan littafin na Ibn Taymiyyah ka ji da ya faɗi waɗanda suke zagin Imam Ali suke kafurta Imam Ali amma kuma ya ce musulmai ne masu bin shari'ar musulunci. Su zagin wayancan zai fitar da kai daga musulunci amma zagin Imam Ali shi ba zai fitar da kai daga musulunci ba. Shi dai wannan minhajus sunna ɗin na Ibn Taymiyyah a juz'i na biyar. a shafi na shida yana cewa bi khilafi man yukaffiru aliyan wa yal'anhu sabanin wadda ke kafirta ali yake la'antansa min al-khawarij na daga khawarijawa wa mimman qatalahu da kuma wadda suka yaƙi imam ali wala anahu suka la'anci imam ali min ashabi muawiya daga cikin sahabban muawiya wa bani marwan da banu marwan wa gairihim da wasunsu fa inna haula'i wa'annan din wanda suka kafirta Ali suka la'ance shi suka yaki Imam Ali daga sahabban Muawiya da Marwan din yace fa inna haula'i to wa'annan kanu sun kasance muqirrina bil Islam suna tabbatar da musulunci wa shara'ihi suna tabbatar da shari'o'in musulunci mutum ya zagi Imam Ali ya yaƙe shi ya la'ance shi amma duk da haka yana tabbatar da shari'o'in musulunci subhanallah sai yake cewa wa yuqimuna salata suna tsaye da sallah wa yutuna zakata suna ba da zakka wa yasumuna ramadana suna aiki suna azumin ramadana wa yuhujjuna baital atika suna zuwa su yi hajji ɗakin Allah wa yuharrimuna ma harrama Allah wa rasulahu wai wa'annan din abinda Allah da annabi suka haramta suna haramtawa kai ka ce Allah da annabi ba su haramta zagin Imam Ali ba <clears throat> yake cewa laysa fihim kufur zahir ya ce a cikinsu su ba kafirci na zahiri bar shara'il islami ce kai shar'o'in musulunci bal sha'airil islami ce sha'ar na musulunci wa shara'ihi da shar'o'in musulunci zahiratun ta bayyana fihim a cikinsu, su mu'azzamatun indahum sharoyin musulunci abin girmamawa ne a wurinsu saboda suna girmama shar'o'in musulunci ne ma suke suke zagin imam ali suke la'antar suke kafurta shi wal iyaz bil mm. amma amma to uh, shai ka mu sokari kan topic uh, to shikenan yanzu mun kauce mun tunda mun riga mun bashi dama mun amsa shikenan mun ajiye wannan amma a gurguje ka sani imam ali alaihi salam sahabi ne sahabin da ma annabi ya ce zagin sa zagin shi ne wanda ya zagi ali ni ya zagi in zan fahimce tambayansa yana nufin cewa shin da gaske 'yan shi'a na zagin sahabbai ina gani Yawwa, amsar da zan bashi a nan shine ni ɗan shi'a ne ire-ire na ba su zagin sahabbai, ba mu yarda kuma da zagin sahabbai ba. Na'am zai yiwu ka samu 'yan ɗaiɗaiku waɗanda su sun yarda da yi kuma suna yi. Amma wannan zai sa a mana hukunci a'a, in zai sa a mana hukunci gaba ɗaya to wannan zai sa a yi hukunci masalafiya gaba ɗaya da abinda jala jalingo ya faɗa da kuma abinda ibrahim adam baba ya faɗa akan imam ali so wannan shine kawai a takaice amsarsa shine mu mu yadda da zagin kowa ba ma imam ali ya ce inni akrahu lakum an takunu sabbabin ni ina kyaman ku zamo masu zagi so ba mu yarda da zagin kowa ba ma balle sahabi haramun ne mu a wurin mu wannan shine na'am Uh, assalamu alaikum kola kan tiktok da ka sa mute ya hakuri bude eh na barka da dade kware ga kuma wani kola kan wasa shi ma ya dade kola kan tiktok da ka sa mute ya hakuri cire kai magana kola kan tiktok da ka sa mute za ka ka cire mute ɗinka assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh kola Aminu alaikar salam sarki zaki fata alkhairi da kai da Maulan Muhammad. Masha Allah muna amsa ya sunan ka daga naki. Barka da. Barka kai so gaskiya ne. Kamar yana ɗan fuskantar matsalar network ko sarki zaki? Eh, Mala Bakar, eh, kana fuskantar network problem. Mm. Kodawa dai sarki zaki kawai dai yana muku fata alkai na magana na gaskiya ne. To musamman kama a sai da na Ali sabu mm, To duk wanda ke zagin sahabi kawai bugos ne kawai. Duk wanda ya ke mm, Duk sahabban gaba da duk wanda ke zagin su. Na'am. na'am haka Allah kola mun gode mun gode Allah ya saka ya kuri mun barka da kan layi network ko na damun ka amma abin da kake son kai ka faɗa shine duk wanda ke zagin sahabbai musamman ma Imam Ali wato ba daidai bane ko haka ne haka ne sarki zaki eh abin da kake son ka faɗa kenan mun gode tabbata mun gode kuma waye dai sahabi ne zagin shi a ah, haramun ne mu a wurin ba daidai bane gaskiya hmm. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu Malam Buhari nawa. Sarki barka mu da wannan lokaci. Barka ka ne barka ka ne Malam Buhari kai ma ka dade kan layi. Ina maka fatan alheri da kai da Sheikh Malam Tahir. Masha Allah muna ji muna Malam Buhari muna amsa. Na'am abinda nake so in ce a a cikin bidiyon da aka danna ina ganin kaman barka yana yaban Malam Ibrahim Daurawa a cikin wayanda ya sako wayanda yake maganan sun bar shi'a. Eh. Haka ne. Haka ne. To, in ba manta ba, wakilan dakta abin da ya faru da shi wanda aka zo ina ga har ya tafi gidan yari ya je dan zauna gidan gyaran hali. Mm. Ina ga a lokacin

Eh, ina ga malam tare ya fahimci hausan da nake nufi yake cewa akwai wayan sun za su yi wani bayanin su da ga akwai birkudin shi'a akwai sauran ko kuma sauran dariƙa dama sun taɓa yin dariƙa ko sun taɓa yin shi'a. kan wato ya yi tuka da warwara kenan akan maganan ma shi malam Aminu da Burawa kenan. Na'am, na'am, na'am. Sarki zaki tufka da warwaran wannan mutumin ko? Shi eh. rayuwarsa gaba ɗaya akan tufka da warwara ce gaba ɗaya kaga dai ɗazu ya ce ina ne waye ya ce eh, ‘yan Falasɗinu ‘yan shi'a ne muka danna shi gunda ya ce shi da kansa ya faɗa ya ce saboda su ‘yan shi'a ne Iran suna ba su taimako saboda su ‘yan shi'a ne mm. kuma ya mm. zo ya ce ina ne aka ce waye ce wani wurin ma hadda zagi a gidan uwarwa hadda zagi a gidan uwarwa a gidan uwar waye Allah. kuma wai a cikin hudu ba yake ce a gidan uwarwa? wai duk wannan suna ce saboda haka sarki zaki a duniyan nan da kake gani in ka ji wannan mutumin ya ce ma sunna kar ka dauka fa sunna annabi ce wallahi tallahi ba sunna annabi bace yanzu misali sarki zaki annabi baya zagi baya cin mutunci yana girmama tsofi yana yana yana yana tausayin yara shi kuma a ɗabi'arsa kaushin hali ne gaba ɗaya zagi cin mutunci ƙarya ƙazafi hmm. yanzu misali akwai wadda na ga yayi magana akan cewa wai halinsa ne haka sannan kuma an tsokane shi ne an ce masa baya da uba ne shi yasa yasa mashehi suna hmm. to a musulunci a ina ne aka ce idan wani ya maka wani laifi na daban kai kuma sai ka masa wani laifin na daban hmm. eh. shaida mun so malam bada kirkire tambayarsa bismillah malam buhari na yawa a cikin wannan bayanin da nake so in kara a kai malam tayir in baka manta ba ga wannan satin akwai bidiyon shi da yake yawo na maganan izalan jus hmm, haka ne ai maganar rawani na ga kamar ranka ya bata amma na san baka cika fushi ba misali akan rawani ka ji inda ya fada ma maganar rawani akan yan izalan da suna yafa rawani bayi da asali kaza da kaza da sauransu haka ne tabbas tabbas na ji kuma ina so zan zo nan ba rawanin kawai ba ya ce ba su barin gemu ya ce kawai ku ɗauka rawani sannan suna sallama ɗaya annabi kuma biyu ya yi abun mamaki kai ka ce annabi bai yi ɗayan ba abin mamaki abin haushi abin takaici ya eh, fahimta ba su barin gemu a cikin wayan da ya yaba musu lokacin wannan waki a shin ya faɗi maganar yan ilalan jos har yake ce ya kai ma shek sani a haya jingir ziyara wani lokaci kaga ya yabe shi sosai ya yabe shi ai baka sani ba da yake shek sani a haya jingir ya ɗan goya mai baya akan batun cewa ba a neman taimakon annabi, duk wanda ya goya mai baya ka lura da wani abu guda me ya sanadiyan alliance ɗinsa da da da babba hotoro saboda sun haɗu a nan wurin ne amma ba don haka ba tsakaninsa da babba hotoro zage-zage ne ya zagi babba hoto kai har Allah isa ya yi ma babba hotoro ina da jawabin saboda babba hotoro ya ci mutuncinsa na ƙarshe ka fahimta Mm. ya ja masa Allah ya isa to amma da babba hotoro ya kawo mai alliance ya kawo mai eh, solidarity mm. kenan, sai ya zama yanzu babba hotoro mai bin sunna ce mai bin sunna ne ba matsala ba ne ga sunna ina da jawabin da ya ce babba hotoro irin su matsala ne ga sunna ba to haka yake rayuwarsa rayuwarsa a cikin ta tanakudi take warwara tufka da warwara sarki zaki to mu je karshe maganar ka na karshe shi mu ba wasu dama. Kana na na ƙarshe a Malam Tahir akwai maganan da ya yi akan maganan Palestine. Akwai wani wanda yake mai raddi a cikin Salafawa ne wani wanda yake mai raddi ni na ji da kunne na wanda yake ce ya ji mamaki wani ɗan kuntuwa ne nan ma kusa da mu wanda yake ce ya ji mamaki da ya koma kan shafin ya ga an cire wannan maganan da ya yake ce Palestinawa 'yan shi'a ne. To daga baya da ya zo kuma ya wannan maganan to already ya riga ya cire kafin mutane su da ya an zo an yi ta akan maganan ya riga ya cire an cire wannan maganan akan shafin shi. saboda haka abin da zan yi ina muku addu'a malam tahir Allah ya kara rufa mana asiri ya hada mu ya hada fuskokin mu a gidan rahama amin ya Allah kai malam bukhari wallahi sarki zaki irin su malam bukhari ake so wadda su kaga yanzu eh, na fahimci shi ma yana bibiyar sa ba kamar yadda nake bibiyar sa yana <laughs> sai sai amma malam akwai kamin mu ba wa callers dama akwai wani eh. wani amini na sosai na ga ya rubuta da ina so a fahimtar da shi ya gane wai amma wai amma yan shi'a suna kafurta sun kafurta sayyidina abubakar da umar wai yan shi'a sun kafurta sayyidina abubakar da umar yasa da na so ba a ina ne ko akwai wurin da ya ga an kafurta din wadda mauridi ne na itimadin duk dan shi'a ka gane me nake nufi shin rubutawa ya ga an yi ko kuma a'a ya bi mu ɗaya bayan ɗaya ya ji an kafir mun kafirtan mu mun sha faɗan mawƙifinmu a kan sahabbai generally mun sha faɗa mun sha faɗan cewa eh, sahabbai a wurinmu ba mu ɗauke su a matsayin da sunna suka ɗauke su na as-sahabatu kulluhum udul cewa kowane sahabi adali ba ne amma kuma wannan bai sa muka dinga yin hukunci masahabbai ba don hukunci bai mu. amma wannan kuma ba zai hana a wuraren da sahabai suka yi daidai mu ce eh sun yi daidai anan wuraren da muke ga kuskure ne mu ce to nan wurin ba daidai ba ne abinda ahalul baiti suka yi misali wurin da sahabi kaza ya ce kaza ahalul baiti ya ce kaza sabanin na sahabin muna ba mu ahalul baiti gaskiya ne sama da wannan sahabin sakamakon yana da matsayin cewa manzo Allah ya bar mana su mai riko da su ɗaya kenan sannan na biyu shine in abin ya faru tsakanin manzan Allah ne da wani sahabi kamar manzan Allah ya ce a kawo a rubuta abin da ba za a bata ba sai wani sahabi ya ce a'a ko tsananin ciwo ko wani abu mu a wurin mu manzo shike da gaskiya sahabin yayi kuskure hmm. ba za mu je mu mu wanke abin mu gyara abin ba a'a amma hukunci akan cewa wani sahabi dan wuta ne wani dan aljanna ne wani kafiri ne a'a wannan ba haka bane babu littafin shi'a da aka a babu babu babu in kuma irin abin da ake ɗaukowa a littafin shi'a ne na wata maganan da ba a yi ittifaki kai ko ta inganta ɗari bisa ɗari ba to albishirinsa yadda yake a na sunnan a na shi'an akwai shi a na sunna misali maganan wai bayan wafatin manzo Allah wasu sahabbai sun yi ridda ya zo a littafin shi'a ya zo a na sunna a na sunnan ma a sahihul bukhari ya zo a musulun ma to irin wannan ya kana da bukatan ne ka ji me muka ce me matsayin mu a kai hmm. so maganar cewa an kafirta wannan ba haka ba ne gaskiya wannan ka daina ji daga bakin waɗanda yake suke da matsala da mu sannan idan ka kaddara ba daga bakin mun ka ji to ka zamo ka ji daga bakin hujja wadda shi a shi an cin shi hujja ne shi dalili ne kuma ga kowa da kowa in ba haka ba gaskiya ba haka ba ne ban ga dalilin da za a yi inda gaske ina yadda da ta sabo in ɓoye ma don me zan ɓoye ma ina yadda zan fito in faɗa tunda waɗanda suka yarda da ta iyaye annabi suna fitowa su faɗa ba tare da tsoro ko shayi ba wannan shine na kan ka fahimta ko ah, alright to ah, da Allah za mu da kira kaɗan ku ya kuri saboda ah, lokacin mu ya wuce kola kan tiktok networkin ka bai tsaya ba bari ba wa kola na whatsapp dama assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala abdulaziz na ganka san da zuwa assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu a ah, ubaidullah abuzu ubaidullah shey ubaidullah ne yau yau ya bugu shek ubaidullah ne yaushe ne kuma muke magana da wani abokina na ce da shek ubaidullah abuzu da eh. abdulaziz duka na daina ganin su da wani ko shi minti ne ga abdulaziz ya zo yau ga kuma ubaidullah kaga saboda sakiyar lokacin da ce muke yanzu kuma mun sake da safi na yasa ba su gane ba haka akwai wani ni ma shi ma Allah ya kawo mana shi sarki zaki abi abi abi da cewa tek tayar din nan eh da eh, eh, eh. Ubaidullah kana tare da shek Man Daira kawai wannan layi bismillah shek Ubaidullah buzun Salamu alaikum Shek Ubaidullah a ya samu matsalar network ina ina so gani aha assalamu alaikum Sheku Ubaidullah to Sheikh Ubaidullah kamin ka gyara network ɗinka bari mu ba wa ɗan ɗan TikTok kuma dama ya hakuri in za mu baka na bude layin ka. Salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu kola kan TikTok. امين وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا شيخ علي ذاكي والشيخ طاهر مرحبا بكم جميعا ما شاء الله ما شاء الله irin irin irin ko naka da tuni da kai mutalarabci amma ba jama'a ba za su mu ba zamu yi hausan ma babu matsala to ɗaya ne daga cikin wannan zabiya shek sharif ibrahim salih husaini mai masha Allah an ah, sha abin nan sosai hayyakumullah wa bayyakum wa ballig tahiyatina ila سماحة الدكتور والبروفيسور eh abin da yake son ka tafi shi ai muna jin ka ni a fahimta ta akwai abokaina da yawa da muka yi zamana irin aqida daban amma fahimta kusan almuhim kusan fahimta ɗaya, amma mun saba da su ɓangaren zagin sahabbai na zauna da abokaina na yan shi'a da yawa wanda wasu daga cikinsu gaskiya akwai wanda suka yadda da zagin sabai amma da yawa daga cikinsu wanda na yi mu'amala da su mm. sun inganta zagin sabai wasu kuma ba su yadda da zagi ba mm. tunda ita shi'a ma yani laha furu furu ne tana da irin fanni fanni na'am a to a fahimta ta shi'ar da suke zagi to kamar a Najeriya akwai su ban san ko sawa'an atbi'a ne mabiya ne na bangaren shek zazzage ko ba mabiyansa ba amma akwai su wanda suke zagin sahabbai hakan ya inganta kuma akwai yan shi'a da nake bibiyan su kamar al'anuwar television da kasashen larabawa suna zagin sahabbai zaka ji suna cewa alkalbu ladhi yanbah ahsanu aw afdalu min umar wa ababakar wannan kare da yake haushi ya fi mun umar da ababakar ini zaki dai nau'i yani anwa kathira nau'i ne da yawa shi malam yana fahimta ta nau'i da yawa daga cikin nau'i na zagin sahabbai suna yi to wani iyaz mu muna tir da fahimtar wanda suke zagin na ali domin an zagi uh, sayyid uh, sauran sahabbai wasu kamar rama ko ne ko jin haushi ko takaicin zagin da ake yi wa sahabbai sai hmm. suke koma su zagi na ali wanda na ali karramallahu wajhahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zira da amince da sabbata gada shi yake cewa wanda ya zagi aliyu ya zage ni hmm. haka yace man sabba ne man sabba Babakar fa huwa kafir Mm. a wani hadisi wanda ya zagi sai abubakar ma ya kafarta mm. to wannan sahabbai masu daraja masu mutunci wajen martaba kar ka dubi falalar sayyidina abubakar a matsayinsa shine wanda ya zo na farko ko sayyidina umar ya zo na biyu sayyidina usman wannan maratib din ikhtiyar ne ikhtiyar insaniya ko kuma ikhtiyar aqliya na wancan zamanin amma Allah ya san mutane ne sahabbai masu daraja sayyidina aliyu karramallahu wajahu Allah ya zabo shi kasantuwarsa wanda ya daraja Allah subhanahu wa ta'ala ya aura masa as-sayyida radiyallahu anha an daura auren su tun a sama hmm. as-sayyida Fatima radiyallahu anha wa radaha sannan idan ka dauko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana son as-sayyida Fatima radiyallahu anha wa radaha fiye da komai shi yasa ya mallaka wa Aliyu da yake son sa fiye da komai a matsayin hmm. dan hmm. to ki sayyidina Aliyu kuskure itlaqan ni zan ce ma kufur musiba ne itlaq yani babu mujamala akan cewa duk wanda ya zagi sayyidina aliyu ni a fahimta ta kafiri ne wanda ya zagi sayyidina abubakar kafiri ne wanda ya zagi sauran sahabbai idan sahabbai suna iya kuskure kamar yadda sayyidina shek bahir barakallahu fi da zai yi wata magana mai ta fahimta da yake cewa idan sahabbai sun yi kuskure a wani waje kuma ana so a jingina wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuskure wasu yi zara suna da wannan aqidar da za ga suna jingina aibu na sahabi ko kuma in kuskure ya samu tsakanin sahabi da manzan Allah sai su jingina shi wa manzan Allah samu dama su gyara don su bata manzan Allah suna da suna da sosai sahabbai suna kuskure ba wai ba sa yi ba hmm. amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a fahimta mu mu baya kuskure ɗaya daga cikin mabiyan Ibrahim salim ko kuma in ce ahadun min dawiyat Sheikh Sharif Ibrahim salim min talabat at-tullab at-tullab at-tullab at-tullab at-tullab ya fadilatu Sheikh na ma marhaba mun gode na kuma Arab ko sai جزاكم الله خير الجزاء جزاكم الله خير الجزاء بلغ تحياتنا إليكم سركي زاكي jawabin da ya yi gaskiya ne Allah ya saka don Allah magana ko mu gani ka ji ka yi hakuri eh masha Allah Allah maka ai sai mana da sako gun shayi ai sai mana da sako gun shayi eh, sarki zaki abin da ya faɗa gaskiya ne in ka lura bana cewa wai wai duk yan shi'a ba su zagin sahabbai ba na faɗa sarki zaki sarki zaki na amshayi na amshayi na ce in ka lura ba ni cewa wai yan shi'a duka ba su zagin sahabbai ba na faɗa saboda ai kai a nan wurin an samu wadda suka zo suka dinga yin kuma suka zamo ba ma zagin sahabban ba hatta mu ma sun zaga a nan wurin naka kalmomin zagin da suka mun din na haddace sun mana zagi saboda mu ma wai kawai saboda mu ba mu yi din alhamdulillahi hmm. dalili akan ba ma yi sarki zaki shine su wa'annan masu yin sun ce ba ma yi <laughs> saboda haka yanzu wani basalabe zai zo ya ce eh, muna yi kaga aikin banza ne dalili da yake nuna ba mu zagin sahabban masu zagin sahabban sun zo sun ce ba mu yi kuma suka ce tunda ba ma yi mu salafawa ne <laughs> a nan shafin naka eh. so sarki zaki da gaske ne akwai masu zagi irin wannan tashar da ya ambata anwar mu ba mu da kes da irin wannan tashoshi din ba ma ganin maslaha ne ga duniyar musulmi e, eh, matukar za a dinga zage-zage babu lokacin da ya zamo cewa zagi hujja ne hujja ne amma na mara hujja dalili ne na mara dalili sannan kuma kamar yadda ba zai yiwu ka ɗauki abinda wadda ya kira kansa da ɗan hakika yayi yi ka ce kowa daga cikin tijjani haka yake ba mu ma ba wani wanda yake da tsaurin irin da zai zo ya ce tun daga wasu sun yi to kuma kuna yi a kuma yadda ba zai yiwu mutum ya zo ya ce yan boko haram da izala abu ɗaya ba ne duk da boko haram suna ce su ahalin sunna ne izala ma suna ce ahalin sunna ne to duk da haka ba zai yiwu ka ce ɗaya ba to ban ga dalilin da za a yi a ɗayan ta yan shi'a ba su ma ba a musu adalci ba wanda ya fito ya yi zagi ka tambaye shi me dalilinsa na zagi in yana da shi ya kawo ma in bai da shi shikenan ka masa nasiha wadda kuma ya ce ma bai yi bai yadda ba shikenan ba irin yadda malam asadu sunna bai yi ba don ya nuna na zagin sahabbai ya gagara kuma ba zai iya ba kuma a wannan duniyar ta salafiya a wannan zamaninmu da muke yanzu a wannan lokacin a matasa dai har ma da dattijan babu wani wadda yake ƙoƙarin karanta littattafan shi a irin malam Musa Yusuf Asadu Sunna. Shi yasa <laughs> sarki zaki idan idan na zo ina raddewa Dr. Idris dariya nake yi. <laughs> Saboda wallahi da ya haƙura da ya fi masa saboda shi garin ya soki shi amma shi malam Idris babu hujja yake. <laughs> Na eh? ce, eh? Malam Musa, kamar kan da kace kana bibiya, shi ma yana kokari yana bibiyar littafin shi'a sosai. yana yi yana kokari ah, sarki zaki a nan wurin ya yi kaman awan da basu gaza basu gaza awa ɗari ba akan shi'a yana maganganu sosai sosai to amma yanzu haka sarki zaki shi dokta na bauchi na ji wani jawaban da ya ta yi ina ga shi ma zan same ta zan ya galgala maganganun nasa ɗaya bayan ɗaya zan ɗauko shi dariya nake in na ji sai in ga wallahi wani abun bana na buƙatan daidai in ba da Dr. Idris amsa bana na bukatar in buɗe littafi wallahi azim. Eh. Saboda wato irin hujjojin nan ne wadda farko-farkon zuwan mu Iran kafin mu fara karatu duka hmm. muka sassani. Kai wasu abu ma kafin mu je Iran ma mun san su. Hmm. Wai irinsu ne yake kawo a matsayin hujja, wai a matsayin dalili. Na'am. shi ka kai dariya akalla wallahi inda za su san kokarin da shi malam musan ma yake musu ya cancanci su sara masa yana kokari duk da akwai kusakurai a abubuwan da yake fassarawa akwai emotion akwai sentiment na akida da me amma a haka dai wala ya koya na wannan shine hakikanin gaskiyar da ba zan boye ta ba mm. to kaga shi ma kansa ka duba kaga yadda ya bi abun a hankali kuma har yanzu muna cewa in da Allah ya ajiye wannan eh, gurur din nasa duk da mu ma mun haura sama muna yi yanzu da malamin sa amma za mu iya dawowa mu ci gaba da yi da shi ba za mu yi wani girman kai mu ce yanzu mun tsallake shi ba ya zo in yana son al'umma shi kansa dr idris din in yana son da gaske al'umma su fahimci gaskiya ya zo ka bashi lokaci ka bashi a ah, mu magana da <laughs> <laughs> a wato ina nufin sarki zaki ka kaddara yanzu ya zo ya yarda zai yi iltizami da ka'idojin shafin ka me matsala don an bashi dama ya yi eh, ba zai zai dinga zage zage ba zai dinga kawo hujja ne me laifi mm, shi Dr. Idris Eh ba zai zo ya dinga zagin wani ko cin mutum amma ya kawo zallan hujja abin da yake littafi ba zagi ba ba ƙarya ba ba kazafi ba ba zai yiwu a hana shi ba so wannan shine sarki zaki mu ci gaba da abin bari mu ba kira na ƙarshe dama saboda lokacin yawa yawa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala malam ubaidullah abuzu to sarki zaki barka da kokari barka ka dai malam ubaidullah Wata alkhairi ga Malam Tahir ya kwanuka da yawa. Masha Allah. Malam Ubaidullah ban sani ba nace ko ka shiga ta Nijar ne kuma wannan abubuwan ya abin nan to ba mu ganka ba Malam Ubaidullah Abuzu. Wai ya shiga halwa, ya je halwa ne. ya je halwa ya yadda da halwa kenan ya shiga halwa shekara daya a <laughs> to alhamdulillah a samu addu'a Malam Ubaidullah, gara ka hakuri sai game ma ka dawo. Wala akwai matsalar network, yana da matsalar network. Ko wurin su ne? Eh. Mhm. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. eh ana ji yanzu ba sosai ba to da yake akwai mutane zuwa sarki zaki ma rika magana saboda akwai yan abubuwa ne da suke abun ganna kuma nan ban malam tayar da Allah ina da ita nayi masa nan shi da Allah zaka bani malam tayar eh ba matsala ba matsala malam ubaidullah za baka za baka bismillah za baka ina su malam adam ingila kan duka yau ya kamata a tuno da su ba <laughs> ai kasan lokaci ya sake lokacin da muke karatu ya sake ne ya sake tabbas tabbas tabbas ya sake ne to ba matsala insha Allah na'am Allah ya kike mu yawa sai abin da zan faɗa ga malam na bayanai Allah saka mai da alkhairi amin kuma gaskiya al'amari wannan maganar da ya yi misali ya bada misali danganta mai izala boko haram da danganta mu dariƙa mai yan hakika wata kwan sarki zaki da muna yi ma'adarci duka ko mm. dukkan matsalolinmu masu karewa ne wanda kuma yanzu ina ganin da kyakkyawan zato an kawo kabar da kowa ya ka cikin shi to za a koma a hayyace ne ko da ba dan Allah ba dan dole. Mm. Haka ne. ana kallon shi yana da aibu. Haka Muna jin ka. yawa kuma yanzu da zaka ga ka fahimci wani abu da su musamman malaman mu suke ba kansu. Yau in malamin shi'a ya zo yi magana. Mm. ya kalubalanci musamman ahalin sunna ko na abu kama da haka za ka iske a koma cikin littattafan malaman shi a ce malaman kuma sun faɗa inda ahalin sunna zai zo ya faɗa shi a ta ce sai kuma a ɗan isi a ya koma cikin littattafan malaman ku ya ce sun sun faɗa a littattafan namu da ka gani kuma a littattafan ku akwai haka ake musamman wurin bangaren kuma bangaren sufaye to sarki zaki yana ganin duk mai zuwa wurin malami ya karatu wannan abubuwan ba su bane ababen yin saɓani tsakanin musulmai ba asali ba su bane saboda abu ne wanda 'yan malamin ka ya faɗa na, ya faɗa kaga kenan abun kowa ya kalle sai dami akwai mahallin da 'yan malami ya kawo abu a littafi ba wai yana magana shi ya yarda abin bane ko ba wai magana shi bace yana lakano magana wani ne saboda mun samu da dama sai ga mutum ya zo ya danganta ma malami magana da ba ta malamin bace sai in ya soki malamin da wannan abun sai wa'anda suka bi sanin malamin sai su fito su ce to ai kai ka ce malam ya ce wannan maganar malam na cewa wasu sun ce ne ko ba ya kawo ta ya yarda ta ba ya mar ya yarda ita ne kai amma martanin ta gashi ya bada wanda wannan abu ne wanda a social media nan abu ne sananne to gaskiya ana kira ga musamman ainihin matasan malaman mu ana karatu alhamdulillah bakin gwagwado a kuma cigaba da yin karatu sana mm. sarki duk littafin da zan ɗauka wanda yake da alaƙa da sufaye mu dai ba kyau gudu iyayenmu ba wai bangaren izala suke ba saboda iyayenmu sun tashi a bangaren ɗariku ne kuma alhamdulillah mun yi karatu a nan wanda ina mai tabbatar maka sarki zaki in na gaya maka alaka da shi a zaka sha mamaki gaskiya al'amari wanda kila mun taɓa wannan magana bai kawo da wannan mm. to gaskiya na kan ɗauki littafi na je wurin malami na bangaren duk abin da nake so in faɗa a hmm. ilimance zan ce to malamin su ne faɗa in fassara man ba daidai ba shi ne kuma yana tabbacin sarki zaki akwai fassara ta fahimta akwai fassara ta na sani hmm. fassara ta fahimta ba lalle bane ta zama fassara ka sani saboda ba wurin malami kila ka santa ba kana fassara sani ita ce asalin fassara ruwan da ya santa wurin malamin da ya dace to zai fassara a daidai ne kuma magana in ya ce wane ya sa tabbata shi ya yi ta kuma ko ina za a je ba za ta kurgare shi ba musamman to a amma amma maganan maganan ka da kai yana da muhimmanci da na mm. ban so wani wani lokacin wato in aka ce ma wani kuna zagin sahabbai maimako ya ce a'a eh. wannan zagin sahabbai da ake yin nan gaskiya abu ne mu abu ne mummuna da bai da kyau she maimako ya ce haka she ce a ai ku ma cikin littafin ku na shi eh, ai kuna yi ai ma na littafin ku na dariƙa kuna yi wato ya yadda da wannan abu ana yi ne ko yana ya yarda da wannan littafi ne ko dai a ya kore ya nuna cewa san abin da bai da kyau ne bai kamata ana yi ba shine point hmm. ne to sarki zaki ni a gani na amsa amsa biyu ne gaskiya idan mutum ya zo ne ya ce ku fure ne misali ke bayarwa ku kafire ne don kuna zagin sahabbai hmm. to na abin da ya hau kanka shine sai ka ce a ina ne sai ya ce ma a littafi ka ne mm. to a nan baka da abin da za ka yi da ya wuce ka ɗauko shi ma littafinsa ka duba in akwai ka kawo masa irin wannan ɗin sai ya zamo yanzu idan da wancan maganar da yake littafin ka aka ma ilzami aka kafurta ka to shi ma kaga za a kafurta shi kenan a wannan babin kenan amma a babi wannan sunan shi ana kiran shi da amsa naƙidi alhali akwai nau'in amsa halli shine a ce maka me yasa kuke gaza sai ka ce eh muna yin kaza bisa hujja kaza da kaza da kaza da kaza shikenan ba tare da ka ta ma wancan cewa ai ni ma abin da kace ina yin kai ma kana yi gashi a littafin ka ba saboda haka amsoshi nau'o'i biyu ne akwai wannan akwai wancan kowanne ana iya bayarwa sai dai wadda ya fi shine wannan na baya din amsa halli amma ana iya ba da amsa nakali eh, nakali musamman idan ya zamo akwai nau'in kafurtawa a ciki sai ka nuna to inda dai da wannan ne za ka kafurta ni ni baka ji na zaki sahabbai ba kuma na ce ma ba na yi amma sai ka ce gashi a cikin littafi na to ni ma ga wani cikin irin wannan zagin a naka littafin ya halasta kenan in ka mun hukunci da wancan ni ma amma hukunci da wannan a wannan babin na'am haka ne amma a babi na hakika yadda ya faɗa ma haka ne amsa halli ya kamata a dinga bayarwa yawa ni eh ni abin da nake gani gaskiya kamar yadda ya faɗa ne ku ji tsoron Allah hmm. eh ba zai yiwu a ce ni ina kore ma kaina zagin sahabbai kuma har masu zagin su kuma suna jingina min zagin suna cewa tunda ma bana yi ma ni ba ma hakikanin dan shi'a bane ba zai yiwu kuma ka zo kaka hukunta ni da abin da wancan yake ba wadda ni ba na yi haka ni ma ba zai yiwu in ka lura sarki zaki akwai wani abu guda da nake da shi yau gashi na yarda ma Dr. Idris hmm. amma har na gama ban ce mishi Dr. Jaki ba ko na gaya masa a san san babu har na gama ban ce masa shege ba ko na gaya masa ban ce masa salula ba wayannan kalmomin duk an jajjefe shi da shi a baya amma me yasa ni ban yi ba saboda ni ban gamsuwai a babin kawo hujjoji da dalilai sai in kawo wannan ba wannan ai ba hujja bane wannan ai ba dalili bane wannan suka ne shi dai da yake son ya dinga yin irin waɗannan wa mutane to ya ci gaba da yi ka fahimta to wannan shine sarki zaki na. to malam abdullah mun gode maka sosai mun gode don Allah ba za mu dauki ba kuma ku ma ku yi hakuri mun gode mun gode Allah ya saka maka da alkhairi mun gode da magana ne amfani da ka zo kai duk kowa wanda kira wanda ya kira dukka yayi magana masu amfani mun gode jama'a ka ku ga ma da yayi karatu yau ranar talata da ranar alhamis duka ranar su ranakun su ne wancan talata ga sana ɗan wani tafiya ne shi sa ba samu ba shi ya roki dan uwansa shek malam siri bashir ya karatu amma da marece akwai karatun shek Malam Sidi Bashir insha Allah to eh. jama'a Allah da za mu so shek ya mana ada Allah ya yarda bismillah shek Sarki zaki ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ya taimaki 'yan uwanmu da suke Palestine. Amin. Allah Ubangiji ya ba su nasara, Allah ya ba su mafita. Sannan duk yadda ɗan uwa musulmi yake a duniya, Hmm. Allah ka kasance tare da shi ka taimake shi Allah ka haɗa kan al'umman musulmi Allah duk abin da baka yarda da shi ba kada ka ba mu daman faɗa Allah ubangiji kada ka sa mu zamo fitina ga al'umma wadda suke fitina gare mu Allah ka gane su ka ganar da su waɗanda ba za su gane ba Allah ka mana maganin su albarkacin manzo da ahlul baiti Allah ya kawo ɗaukaka da ci gaba ga wannan shafi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillah rabbil mun gode shi barin ganka ta ƙasa